Tsarin mulki ya shimfiɗa ƙa'idar samun kashe biyu cikin uku wajen amincewa da kowane ƙuduri. Mu dai za mu yi watsi da buƙatar ƙara dokar ta ɓaci karo na uku in mun faɗi a wajen zaben shi kenan. In ji shugaban ƙungiyar 'yan majalisar dattawa na Arewa Sanata Umaru Ɗahiru. Gabanin zaman dattawan da za su yi a makon nan don amincewa ko akasin hakan ga ci gaba da dokar ta ɓaci a yankunan rikicin Arewa maso gabas. Wannan ƙuduri wanda tuni ya samu amincewar 'yan majalisar wakilai 360 na samun samun goyon baya da suka daga 'yan jihohin da makwabtansu. Dattijon Nefu gari ko ya caccaki 'yan majalisar wakilan. Duk wannan kashe-kashen da ake yi ba sai da aka fi dokar ta ɓaci ake yin wannan kashe-kashen ya yawa ba. Idan suna ƙaunar mutane suna ƙaunar talakawa me zai hana su ce kowane gwamna ya kafa ɗan ƙato da gora ya nemi mutane a yi takin sayin ɗin waɗannan mutane suke kashe mutane. In an kafa dokar ta ɓaci mutane suke zuwa ba sa kariya mutanen nan. Haji Husaini waɗannan 'yan majalisa ba koma me za a ce da yanzu dai wakilan jama'a ne saboda su bai kare ba ba tukuna wa'adin su bai kare ba amma wa'adin su zai kare saboda gaza aikin da suke wa mutane saboda ba aikin mutane suke ba aikin da za su zo su karbi kuɗi su ci kuma sannan su bada doka a je a kafa abin da zai cuci mutane saboda haka ya kamata a ce daga yanzu masu tashi daga aiki akan majalisa a kore su gaba daya shi ma sabu imamu gashiwa daga jihar yobe bai ga fa'idar dokar ba sakamakon wai bayani security agency suka musu suka musu wai suka gamsu ah, to dama su tunda suna fakewa da wannan suna babakire da duke talakawa ya ba za su yi dukkanin bayanin da ya dace a maimaita wannan doka ba amma Allah ya sani kuma mutane sun sani suke wannan yanki an talauta al'umma an sa su a matsala kuma ayyukan ta'addancin karuwa suka yi bayan an an yi wannan dokar ta ɓaci ba baya suka ba bayan an yi wannan dokar ta ɓaci yobe an je an kashe ɗalibai a makaranta wajen sau biyu a jihar borno an sace yara bugu ɗaya mutum ɗari biyu ɗari uku ya fi kashe biyar zuwa bakwai. to sai da baga an dai dakatar da jami'an tsaro sun ci nasarar dakatar da masifar a iya waɗannan yankuna ba ta bazu a sauran sassan ƙasa ba. ba gaskiya ba ne wannan masifa duk ta baza ko ina. sai dai ɗaya daga 'yan taron ƙasa mai wakiltar yankin yariman muri isa ta fida na ganin alherin tsawaita wa'adin. abinda dokan ta ɓaci ya kulla hadda ba da dama a zo a kashe rigimar nan gaba daya wanda kuma muna sane da zuwan turawan nan amerika da ingila france da isra'ila ba za su ɓata lokacinsu fiye da wata biyu ba duk wurin nan za ta daidaita to sauran wata hudu fa kaga dole ne su kawo taimako su ingiza gwamnatin tarayya ma tafi da taimako don idan an bar wuraren nan babu dokan ta ɓaci na a tallafa musu an bar gwamnatocin state nasu kawai jihohin su kawai su ɗauka wallahi shekara talatin ba za a gira wasu abubuwa ba. Wannan muhawarar dai na zuwa ne lokacin da rundunar 'yan sanda ke nazartar wata wasiƙa rubutun hannu da aka aika wa makarantun sakandare a jihar Benue da ke ikirarin Boko Haram za ta kai musu hari. An tsaurara tsaro a gefen makarantun biyu, sakandaren gwamnati ta Makodi ko Makurdi da kwalejin St. Gabriel. Nasiru Adamu Alhikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.